وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مولى ساكي حدوى أنا مسلتي إمام مالك سقطوا ببن برن شيهو إن مكي كارنتا لتافن حلية طالب العلم نا شيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى littafin da yake bayyana mana ladubba da tarbiyya irin ta ɗaliban ilimi yau za mu yi darasi na ashirin kuma muna maricin laraba kamar yadda aka saba ashirin da uku kenan ga watan jimadar ula haka ne daren alhamis ashirin da hudu ga watan jimadar ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wadda alhamis da ita ce rana ta ƙarshe a cikin watan januwari na shekara ta 2019 a satin da ya gabata mun ɗauko matsala ta ashirin da 22 maganar al'amanatul ilmiya sai nefa suka katsa wuta janareta ya ƙi tashi har sai da muka ajiye karatu za mu yi sallah sai allah ya sa kuma janareta ya daidaita muka ce a bar karatu yau a ci gaba don haka za mu sake karanta wannan gaba مسألة أشرين دبيو أشافي نتريد أربعين دبيو كما سئر ونن شرهي بغن مكتبة الهدي محمد قال يتي الله يمس رحمة الأمانة العلمية يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها وصلاح أعمالها في صحة علومها وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون ومن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة الأمانة العلمية أمانة العلمية لبنتكي يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب واجبيني كبينما علمي ya sifaitu ya yi ado na ƙolin shi ne fa'iq da amana ta ilimi wajen neman karatu ma'ana ya zan amintacce wajen jingina abin da ya nemo ga inda ya nemo shi in ya ɗauku magana daga littafi ya faɗi littafi in ya ciro magana daga malami ya faɗi malamin idan hadisi ingantacce ne faɗi ingantacce ne idan mai rauni ne ya fiɗi mai rauni ne kada ya durmu yadda masu saurarensa ko waɗanda yake karanta da su wata hamuli haka wajen ɗaukar karatu ya zama mai amana wal amali wajen aiki da shi ya zama mai amana wal balaghi wajen isar da shi ya zama mai amana wal ada'i wajen karanta da shi ya zama mai amana yace fa inna falah al ummati fi salahi a'maliha al umma tana samun rabo ne idan ayyukanta sun zan masu kyau wasalahu a'maliha fi sihhati ulumiha ayyukan al'umma suna zama masu kyau ne idan ilmomin da ake karanta mata ingantattu ne wa sihhatu ulumiha fi an yakuna rijaluha umana su shi kuma ilimin da al'umma ke samu yana inganci ne idan mazajin da ke karanta da shi amintattu ne fi ma yaruna aw yasifun da abinda suke ruwaitowa ko da suke kwatantawa kamar ta haddasa fil ilmi bi da amana duk wanda ya buɗe baki yayi magana a cikin ilimi babu amana faqad massa al ilmi bi qurha ya cuta ma addini yayi masa miki wa wada fi sabili falah al ummati hajar sannan ya kawo dutsen bakin tulu ya ɗora ma al'umma wanda zai hana ta rabu da cigaba ma'ana da abinda wannan malami yake so yace mana mai neman ilimi sai kokari ya tsaya iya inda ilimi ya tsayar da shi babu ƙari babu rage babu canji babu kaskwarima wato ma'ana ya aji komai inda Allah ya aji shi ala hududi ma anzalallahu ala rasulih daidai iyakoki inda Allah ta'ala ya bayani annabi ya bayani don haka babu layyu allayu shine canza kalma babu ta'wilu at-ta'wilu shine karkatar da kalma Allah ce layyan bi alsinatin wa ta'nan fi din wasu in Allah ya faɗi magana sai su ƙara wani abu cikinta yahud an ce kulu hittatun sai suka ce himtatun suka ƙara nono a wannan al'umma kuma Allah ta'ala ya ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa, wasu suka ƙara labu suka ce istaula to duka wannan taharif Allah ya yabi ya zargi yahud yace yuharrifuna al-kalima an mawadi suna ɗauki magana daga inda Allah ya ajiye ta zaka amanar ilimi ta ce ka bayar da shi yadda yake ingantaccensa shi yasa ba ka sanin yadda yake sai ka san ilimi na asuli na magabata sai kana da ilimin sahabbai don shi ne original ilimin da aka karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne wanda Allah ta'ala ya yabi masu shi da imaninsu da sallarsu da duk ayyukansu Allah ya tsarkake su yace ma kana Allah li yudhi'a imanakum yace fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad da kulli irin imanin ku shirye ne saboda imanin su shine samfur ilimin su shine samfur tarbiyar su ita ce samfur aikin su shine samfur duk lokacin da abu ya saba ma nasu to nasu ne original na bayan nasu shine bogi kun ga ashe masu wautar da mu suna ce mana tariqatu salafi aslam wa tariqatu khalafi a'lam wawaye ne wai hanyar magabata ta fi lafiya ta baya ta fi ilimi wanda ke da ilimi shi ke da lafiya fa tariqatu salafi aslam wa a'lam wa aqam wa tariqatu khalafi aqtam wa akhsham wa aj'al duk hanyar da ba ta sabai ba duhu ce inda ana maganar addini amma in ana maganar rayuwa to kofar ta abu da take za a yi ta ci gaba Allah ta'ala yayi ma annabi sa alƙawarin zai karrama al'ummarsa don haka ni'imomi na jin daɗi da walwala da sakin jiki na duniya ba su kare aitai al'ummar annabi za ta yi ta samu duk jin daɗin da wata al'umma ta yi baya zamanin annabi Sulaiman zamanin annabi Dawud zamanin annabi Musa duk zamunan da aka yi aka ji daɗi za a ji irinsa a zamanin al'ummar annabi muhammad sallallahu amma ba a rayuwar annabi ba idan annabi suleiman ya yi tafiyar wata ɗaya guduwa sharun warwa sharun da safi ya yi tafiyar wata ɗaya da yamma ya yi tafiyar wata ɗaya al'ummar annabi ya tana tafiyar shekara guda da safi ke shekara guda da yau domin ku a da daga nan ƙasar shekara guda ke kafin a kai makka amma yanzu in ka tashi da sanyin asuba a lokacin da rana ta bullo a makka in ka tashi daga sakwato za ka yi sallah a makka ma'ana in ka tashi biyar na asuba nan namu daga sakwato kana iya isa birnin madina karfe goma da kwata ko a ba yau kaga shi duk karamun wacce al'umma an babu za ka mu yi ta bincike mu gano abubuwan da ke cikin ƙasa mu gano abubuwan da ke cikin sarari mu gano abubuwan da ke cikin jiki mu gano abubuwan da ke cikin duniyar Allah mu ƙaru da su wannan ba hana mu don Allah ya ce duk abin da ke sama da wanda a ƙasa don mu yayi shi amma in ana maganar addini irin na annabi nake so mu yi babu ƙari babu rage da kaga ba da wani zai ci to ai yanzu kana sa riga mai kyau ai kana kunda fanka eh. ko sai in ce gida na zan sa AC amma in sa carpet amma a masallaci in sa tabarma ta kaba don zaman da tabarma kaba gisa addini bai ci haka so a rayuwa ai yadda mu ci gaba amma a addini mu tsaya mu karantar da shi yadda annabi ya karanta. da shi shi abinda malaka yake so ya ce mana Allah yi mana mafaka shi yasa babu inda ilimi na gartacce ke sai makarantar sunna don duk wanda ba ahlus suna bai damu da ina annabi tsaya kaura da kai yake ya bude kofa tai yake ahlus suna ne kadai suka ce su makarantar su makaranta annabi malaman su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bai littafi ci gaba da cewa la almin tawa'ifu المنتمية إلى العلوم من أشخاص يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى Fadila. أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال إذ لا تخلو الطوائف almuntamiyatu ila alulum anan gaskiya abin da ya kamata ce almuntamiyatu ila din ba za a taɓa rasa ƙungiyoyi waɗanda ke jingina kansu ga addini ba min ashkhasin la yatlubuna al-ilm kowace kungiya zaka iske a cikinta? akwai mutanen da ba su neman karatu li yatahallu bi asna fadila ba su karatun da zai sa su yi ado da darajoji masu kima auliyan fa'un nasa da ma'arhu min hikima, ko ko su yi karatun da zai amfanar da mutane saboda hikimomin da za su inta a cikinsa babu radda za ka je makaranta gaban malami ka tsuguna ka ɗau karatu ka tashi baka ƙaru da kuma zai yi ko a masallaci aka yi maka karatu sa ɗara biyu labar da sai ka ƙaru da wani abu ka da ce ya ce ta kowace ƙungiya ta addini tana da waɗanda ba su karatu wa amsalu haula'i la tajidu al-amanata fi nufusihim mustaqim irin waɗannan baka ganin amana ta tabbata a su, sun jingina kansu ga addini sun jingina kansu ga da'awa sun jingina kansu ga malamai suna wa'azi suna kira ga addini amma ba su karatu yace to babu amana cikin irin waɗannan fala yataharrajuna an yarmu ma lam yasma irin su ba su jin damuwar su yi riwayar abinda ba su ji shi ba su ci an yi abinda ba su ji an yin ba ko abinda ba su ga an yin ba ma'ana ba su jin tsoron Allah da zai hana su kawo jita-jita au yasifu ma lam ya'lamu ko su sifaita abinda ba su san shi ba وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم لا نقدر عليه Ya ce wannan shi ne abin da sa jigajigan ilimi zakakurai suke kirkeci alfarmar mutane suna tsayawa suna fayyace na naqdur rijal ce fulanin sika fulanin saduq fulanin salih fulanin kazzab fulanin munkarun hadi su ƙwanƙwance kowa a faɗi matsayinsa da matakinsa saboda mai saboda a tsare amanar ilimi da su masu tsare وتمييز من يسرف في القول ممن يسوغه على قدر ما أو ممن يسوغه على قدر ما يعلم حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء ci gaba waccan magana ce da cewa haza ma kana yad'u jahabidata ahli al-ilm ila naqd rijal wannan shine sadaka quran malamai suke kwankwancin mutane masu riwaya wa tamyiz man yusrifu fil qawli rabi wanda yake zurfafawa ya wuce gona da iri wajen magana liman yasugu ala qadri ma ya'lam daga wanda yana yana sa yana wato ainihin yana rine ilimi gwargwadon iya saninsa mana yana siyaga yana karanta da ilimi gwargwadon da ya sani kenan malamai kullum za su faɗa maka malam wani da malam wani suna karanta da ilimi sa gaskiya malam wani da malam wani suna sa son zuciya wannan aikin malamai ne hatta asbaha tullabul ilmi ala basiratin min qimati ma yaqra'un har ya kasance masu neman ilimi suna da basira suna ganin wato kimar abinda suke karantawa in sun karanta hadisi sahihi sun san sahihi in sun karanta hasan sun san hasan in sun karanta da'if sun san da'if in sun karanta mawdu sun san mawdu kowane hadisi an san matsayinsa fala takhfa alaihim manzilatuhu matsayin hadisin baya boyewa gare su min alqat'i bi sidqihi hadisin da an tabbatar da gaskiya ne akwai hadisin da haka babu kwanto gaskiya ne aw kadibi akwai hadisin da an tabbata yaqinan ƙarya ne aw rujhani hadima Allah ko kuma hadisin yana yin daukar gaskiya ko ƙarya amma dai zaman sa gaskiya ya rinjaya yana yin daukar gaskiya ko ƙarya amma zaman sa ƙarya ya rinjaya aw ihtimalihima ala sawa ko kuma hadisin dai 50-50 ne shi yake ce maba'i yana da rauni ba a ce masa gaskiya ba a kuma ce masa karya sai ma lai ci gaba da kawo mana sifofin ɗalibin ilimi ce ce asirku sirkun lahajati unwanul waƙari wa sharafun nafsi wa naqa'us sarirati wa sumuwul himmati wa rujhanul aqli wa rasulul mawaddati ma'al khalqi wa sa'adatul jama'a wa siyanatud diyana ولهذا كان فرض عين فيا خيبة من فرط فيه ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بالأذى يتي الصدق لالب علمي زمي قسكيا يتي صدق يتي عنوان الوقاء قسكيا مقنا شيني أدريشن نسواه mai gaskiya شيء da natsuwa wanda baya da gaskiya kullun shirgidi ba gida yake buganan bugana yake wa sharafun nafs shine daraja ta mutum wa naqahu sarira ke nuna tsarkin zuciya usumul himma fadin gaskiya alama ce ta wato daukakar himman mutum wa rujhanul aqli alama ce ta cewa hankalinsa ya rinjaye wautarsa wato kan kowane ɗan adam yana da hankali yana da wauta kowa shi sa duk wanda mutum ya kai wata ran sai abin da za ka wauta shi to amma masu rinjayar hankali wautar su tana karanta masu rinjayar wauta hankalin su yana karanta shine ba shi ke cewa kowa yana da wani ɗan nau'i na hauka ba hauka ke ta ba wauta ke ce baya ka ce kowa na da hauka amma lalle kowa wata rana sai dan abin da za a ga wato ya zan gobawa sai ga ai da ba haka yaba ba da in a magana in a aiki ko ba ka in a daukar mataki da sauransu wa rasulul mawaddati ma al-khalqi fadin gaskiya shine jakadan soyayya da halitta ma'ana mutum mai gaskiya ana son sa haka ne ko ba ka da an ce mai gaskiya sai ka kowa yana son sa da an ce mai amana kowa na son sa da an ce makaryaci sai ka kowa na kyamarsa da an ce mazambaci sai ka kowa na kyamarsa da haka alamar da ke tabbatar da soyayya tsakaninka da mutane ita ce ka zama gaskiya wa sa'adatul jama'a yace kuma mutane jin dadin su ni'imtar su ita shi ne tsaye da gaskiya wasu yana tujjiyana gaskiya take tsare addini zarar babu gaskiya addini bai tsaya wani haza kana farda ainin za ka tsare gaskiya da faɗin gaskiya da yin gaskiya farilla ne akan kowa na wani bai ɗauke mana wani fa ya haibata man farata ya ce kaiton wanda ya sakaci da wannan ya zama mara gaskiya amma fa'ala faƙad masa nafsa duk wanda ya haka da ya cuci kansa wa'allamahu bil'aza kuma ya yi kansa alama da cuta za a taƙaice wajibi ne kuna ɗalibin ilimi ya zan mai faɗin gaskiya mai kuma riƙe gaskiya a karatunsa da karantarwarsa a halayyarsa da ɗabi'unsa idan kuma nasa gaskiya ne kada ya shigar da shirme ko karya a cikin karatunsa ko cikin aikinsa قال الأوزاعي رحمه الله تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم فقال وكيع رحمه الله هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم والصدق إلقاء بالكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد الصدق من طريق واحد أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيسفه بالاستقامة وكذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع كالمنافق ينطق بما يقوله اهل السنه والهدايه وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولايه قال الاوزاعي رحمه الله تعلم الصدق قبل ان تتعلم العلم al-imam cikin manyan magabata yana cewa ka koyi faɗin gaskiya kafin ka koyi karatu zaka ita gaskiya ɗabi'a ce sifa ce da da wuri ake ta. tun ba ba koyi karatu ba idan mai gaskiya ya koyi karatu sai gaskiyar tare ne karatunsa idan mara gaskiya koyi karatu sai amfani da karatun yana yana gyara ɓannansa da aka sabai suke cewa kunna na ta'allamu al'iman ƙabla ajiyar zilar ƙoran tun aya ba ta sauka ba muke koyon imani da da ta sauka aiki ɗaya damu sau da kafin ta zo ita muke jira وقال وكيع ابن الجراح رحمه الله هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صالح to wannan karatu yana magana ilimin hadisi ba mai ɗaukaka cikinsa sai mai gaskiya kana fesa ƙarya cikinsa guda za ka zubi ba ya ɗaukar ƙarya fata'allam rahimakallahu sidka qabla an tata'allam al-ilm maganan auza'i da wake ta kare mai littafi sai ce ba haka kai karatu gaskiya ka koyi gaskiya kafin ka koyi karatun ilimi والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد yace tun kana sun ka san menene gaskiya gaskiya tace ka faɗi magana ta yadda za ta yi daidai da abin da ake kai ko abin da ya faru da kuma daidai da abin da ke cikin rai abin da ke cikin ranka shi ka faɗa sannan kuma abin da ka faɗi ne ya yi daidai da wanda yake ala ardil waqi wanda yake faru mana in ka ce a littafi kaza kaza ne haka kake nufi a ranka kuma kake a littafi in ka ce abu kaza haram ne haka kake nufi a ranka kuma haka yake haram din ne a hakikarinsa fasidku min in wahid ita gaskiya kai fi ɗaya ce ko ta zan gaskiya ko ta saba gaskiya fuska guda gare ta amma naqiduhu al-kadhib fa dhurubun wa alwal yace amma kishiyar gaskiya ƙarya kenan fa iri iri ne wa alwanun kala kala zaka ƙarya suna ta tara amma iri iri ce amma ita gaskiya ta tara suna ta tara hakika da haka in yanzu aka ce ina malam mansur yake duk wanda ya ce na masallaci imam malik ya faɗi gaskiya to waɗanda ba su ce haka ba duk kowa kuɗi ƙarya zai yi a yanzu ko ba haka ba amma suna ya saba wannan ce a'a yana kano wani ce yana lagos wani ce yana makka kun gane ita gaskiya guda ce da ɗai amma wanda ya saba mata wanda su saba mata suna iya zama kashi kashi kala kala to haka ko addini hanya guda ɗaya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul da gaskiya ta farki guda ce shi yasa Allah tabaraka ta rike cewa allazi ja'ala zulumati sai ce wan nur duk inda haske yazo cikin qur'ani guda yake zuwa amma zulumat dufai iri iri yawa gare su saboda in ka rike sunna kan tafarki tsaye guda amma in ka sake shi kana ya fada wannan bid'a kana ya fada waccan kana ya fada waccan kana ya fada waccan in baka zan ahlus sunna ba kana ya zama dan shi'a kana ya zama mu'tazili kana ya zama jahami kana ya zama kadari kana ya zama murji'i kana iya zama dan boko haram komai kana iya zama amma ita gaskiyar guda ce haka musulunci guda ne in baka zama musulmi za ka zama wani musulmi wani musulmi da ya zama bai yahudi yana ya zama kirista yana ya zama bauta wuta yana ya zama bauta gumaka yana iya zama yana iya zama yana iya zama sai ta gaskiya kullum hanyar ta guda ce ya ce walkazibu ضروب wa alwan iri iri fi ومسالك wa masaliku wa audiya mashigai ne daban-daban rafi ne iri iri wannan mai tabo wannan mai kowane da irin abin da yake shi ya ji ma'uwa salasa ita ƙarya kashi uku ce kashi-kashi ce amma kana iya tattara su ya ji ma'uwa salasa kowace ƙarya na iya shiga ɗaya daga cikin gidaje guda uku kazibul mutamallik yace ƙaryar babambade mai fadanci mai neman shiga wa huwa ma yukhalifu a wal i'tiqad shi wannan babambade zai fi abin da ba gaskiya ba ne kuma ba a ransa yake ba kaman ya taballaku liman ya'rifu fasiqan mutumin da ka tabbata fasiki ne aw mubtadi'an ko dan bid'a ne fa yasifu bil istiqama kace ai wane wane na kware ne na Allah ai wane kan tafarki yake kuma ne da barban bade zai zo ga babban marowaci yace duk garin nan bamu da kamakka ko ya zo wurin wani babban dan siyasa wanda ya tabbata bai tsina nama kowa komai ba yace duk garin nan kadai yake yi kuma ya san zagin saki kaga abin da ya faɗa ba shi ke ransa ba sai kuma shi ne gaskiyar ba شيء كذب المتملك كريه كان فادح وكذب المنافق ده كريه منافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع شيء منافق ابنده زي فتر غسكيا اما شيء كو بايا كالمنافق ينطق بما يقول اهل السنه والهدايه kamar munafiki yazo yana faɗin gaskiya wato bai yadda da gaskiyar ba ba amma a bakinsa ita yake faɗa shi yasa Allah ta'ala ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun munafiki ya san kai na kwarai ne sai kalle kai ce ma na kwarai amma a ran shi kyamar kai ke kuma mugu yake ganin ka munafiki baya son ka amma ya bude baki ya ce ai muna iya sai da ranmu saboda ka kaga abin da ya faɗa na cewa kai ka cancanta ka cancance shi amma abin da ke cikin ransa ba shi ne ba to ƙarya ta duke ya ce wa kadhibul gabi da ƙaryar wawa Da yi yukhalifu alwaqi wa yutabiqu al-i'tiqad shi a ransa haka abu yake amma a fili ba haka abin yake ba kamar ya taƙi da salaha sufiyin mubtadi kuma wanda ke ganin wani rikakken sufi ɗan ɗariƙa mai bidiyoyi sai sifo bilola ya ce wani waliyin Allah ne shi har a ransa haka yake nufi amma wawa bai san ba haka yake walici ba mutumin da yake rushe sunonin annabi yake wargaza su yake tabbatar da sunonin shaidan kuma ka ce waliyin Allah ne ta ina من كان لله تقيا فهو لله ولي أو من كان صالحا تقيا فهو لله ولي فالمستقيم هو التقي wanda ya hau tafarkin nan guda na addini shi adal waliyin Allah sai ka zo ka sa ni karkatacce ka rinka ce mai waliyi to kai wawa ne kai ƙarya amma ƙaryar wawaye kai kai gaskiyar ranka ce ka faɗi amma ƙarya ce a fili to wannan shi ya fi faruwa ga harkar ilimi ca mutum ya faɗi ƙarya abinda ya ke da ƙarya abinda ba daidai ba ko amma shi a wurinsa gaskiya ce shi yasa hausawa ke cewa kowa ka gani a karkace daidai ke kenan duk wata ɗariƙar duniya da ka sani in ka samu mai binta shi ya ka gaskiyarsa daidai wata rana 1995 an ba ni wani sako in ba wani abokina da muka yi nysc tare da shi wadda da bincika sai aka ce mini coci yake aiki sai da ce dama ta samu sau da wadda ya shiga coci ba in ba wannan lokacin ina so ya shiga wallahi na shiga waje don karfe tara na sa Allah shi ne sai da sai da sai da na yi hawaye saboda abin da da dai malam duk yadda ka san kana tashi cikin dare kana roƙon Allah kana kuka da hawaye kana tauhidi wallahi haka suke shirka gaban ku suna kuka su nutse idanu hawaye na tagarara ga idanunsu kaga wannan shine kadibul ghabi shi iyakar gaskiyarsa wanda yake roƙon zai biya bukatarsa ko ba haka wa yake roƙo jesus duk masu roƙon allah duk abin da suke jesus ne suke roƙo iyakar gaskiyarsa wannan shirkar da yake yi har ya zuwa aljanna ce kaga kazibul gabi yake to ko a garin musulmi galibin kaga mutum karkatacce karkace mishi kazibul mutamallik ko kazibul munafiq galibi kazibul gabi ne wallahi shi ya dauka da yake wannan yasa wurin da awa kullun su ake ka dora mutum a sikelin hakikanin sa ba na gaske ba kai ka fahimci bisa bid'a yake kai ka fahimci batacce ne amma shi gani yake daidai yake bisa gaskiya yake to bi shi a haka a matsayin gaskiya yake har Allah ya baka nasarar gare da shi ba daidai yake ba amma da kun bambanta ka tsaya matsayin wanda ya dauke shi batacce ka ce masa jahili wawa arne mushriki to sai ya barka ya nemi irinsa kuma yana tada irinsa har abada ba zai gane ba ya fata kun fahimta bakin gaskiyar su ko annan ba an manya amma dai galibi in aka girma ana gane gaskiya wani lokaci kwana ba a saurin akwai wani malami da ya wallafa littafi ya sami shi suna ina jin tufatul arid bin rajji al'adis salim asalinsa kirista kuma balarabe ya ce tun yana ɗan shekara shida aka ba da shi kyauta ga coci ya ce wallahi bai taɓa zuwa hutu gidansu idan lokacin hutu iyayen shi za su zo su gani a coci su koma sai dai shekara goma a cocin nan bai taɓa zuwa ko'ina a wani gari a abin nan Espanya eh, Spain afan ba Spain din yake ba ina ji ko Andalus ne cikin dai garuruwan musulmi ne to wata rana sai shugaban kiristocin Spain Espanya ya zo ziyara garin da ya zo ya tattauna da su sai yaro ya ba shi shawa sau da yin kaifin basirarsa da iliminsa sai ya ce raso a ba shi za ka sai aka ba shi kyautarsa yana ɗan shekara goma sha shida sai tafi da shi isbaniya spain a lokacin kusa ita ce hedikwatar europe gaba ɗaya kuma a wancan lokacin wani magana ta shekara dubu ba a wancan lokaci a europe gaba ɗaya to cike gudanar da ita ai shi yasa da tura suka tashi zubar da addinin kirista sai suka zubar da shi gaba daya saboda coci ta yi ɗaruruwan shekaru tana gudanar da mulki cikin zalunci da takura da tawaya in ka gano ilimi lokacin science yake bunƙasa duk abin da ka gano sai su ce ka saba ba bayan su kashe ka to lokacin shugabannin ƙasashe ƙarƙashin coci suke coci ke nada shugaba coci ke saukar da shugaba shugaba zuwa yake ka saurari bayanin fada to wannan shi shine babba shine kabirul kasawis shine shugaban su na gaba daya yaron yana bada labari yace duk inda ya shiga tare muke shiga duk inda zai je da ni yake zuwa yace ni ke rika masa kaya yace duk abinda asirin sai na hannuna in banda daki guda inda yake ajiye kyaututtukan da sarakuna ke bashi wannan ɗaki ce bai ban sa ya ce amma duk abin da na ci iliminsa waye kusan ba su aure ya ce ni ne mutum na ƙarshe da ke ganin sa kafin ya kwanta ni ne mutum na farko da ke ganin sa iya waye gari ya ce muka shekara goma tare da shi shekara yaro nawa ke na yanzu shirin da shidda ya ce wata rana ya ce to akwai mitin da suke wata-wata da shi da malaman coci sai a tattauna abubuwa wata rana sai ya zaina ɗan jin jiki bai samun fita sai ce ni in fita in je madadin su ya ce na je sai muka tattauna da su cikin tattaunawa sai aka ɗauko wata magana mai muhimmanci akwai wata kalmar da bible ya amfani da ita cewa annabi isa ya faɗa cewa bayana wani annabi zai zo sai suka yi tashi da ina ko kalma mai kama da wannan Barkalit yau ba an rubuta shi larabci barkalit haka ake cewa sai ce barkalit zai zo baya sai suka ce oh, waye barkalet din nan wani ce kaza wani ce kaza aka yi ta na ji annabi musa ne ya faɗi ta kowa ya faɗi nasa suka kasa cimma matsaya da ya dawo sai malam ya ce masa ya tattaunawar ku ya ce ba mu taɓa murna ba mu taɓa gurin kana tare da mu kamar yau don mun yi rigimar da kai ɗaya ka iya wani. saboda ne ya ce albarkalit ne ba mu gane ba ya ce miwa ne ya ce ya ce annabi haya shi kuwa ne ya ce ya ce annabi haya shi kuwa ne ya ce bai ce komai ba ya ce to ni a matsayi da kuka ya ce wala mu cin matsaya ya ce lalle duk ku sani ni kadai na ba ma'anar wani kalma ya ce to ka faɗa ne ya ce a ba zan faɗa ba ya ce a'a ya ce lalle ban faɗa ba ya ce ya hankali ya ce ba dai ko yanzu ba ya ce in ka kai matsayina za ka gane ta. ya ce yanzu nake so yin sani ya ce gaskiya ba zan faɗa ba don in na faɗa maka zai cuce ka ba zai amfani ka ya ce sai ya duka ya subanci kafa wuri ya gama shi da jesus ya ce shi faɗa mai sai ce to yaro ina iya faɗa maka amma kar wanda ya ji ta ga bakinka da sunan ni na faɗa maka ce kuma in ka fita ka faɗi kacce ni ni ce ma wala zan kare ta ka to duk abin da ya cin ma bayan kayanin kariya kaga babu ruwa Ya ce ni dai faɗa min Ya ce ai Muhammad ne Ya ce annabin Larabawa ce shi ba wai daman annabi ne Ya ce kwarai da gaske ya to don mi baka bin sa ce ba ni iyawa Ya ce saboda mi sai da baka bayya ce amma kai ne kuke mana wa'azi kullum da gaskiya sai ce wannan gaskiyar nauyi gare ta yace yanzu in zan musulmi ina kake so in rayu duk wannan ni'ima da duniya yace baka ji Jesus ya ce abin nan duniya dunya rasu kulli khati'a ba son duniya shi asalin kowane bala'i yace to ina son ta kuma ya rabuwa da ita sai ce ta wacce shawara za ka bani ya ce ka bi ka musulunta ya ce amma ba nan garin ba ya ce to ya zan yi ya ce ina da abokai tunis tunisia rurruta ba takarda ka can wurinsu in ka zo can sai ka musulunta amma nan la'aka bai na musulunci da na kare ta haka ko aka yi ya ba shi takarda da zuwan shi tunisia ga takarda daga shugaban coci-coci na duniya gaba daya ai sai aka yi masa kyakkyawan tabo shi duk ya zaku ga abin da yake so sai suka tarbe shi sai ce yana so ya gana da malaman musulmi sukan suka ji daɗi don da suke ɗauka za a gana da malaman musulmi a kore su ko ba haka ba a yana shiga ɗaki aka rufe sai ce musu ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadu rasulun ta gari ya rikici su kaga Allah ta'ala ya faɗi wannan ya ce ya hu kama ya ya'rifuna abna'ahum alladhina atanahum alkitaba ya'rifunahu wa'inda muka ba su littafi sun san annabi kama ya na abna'ahum kama yadda suka sai yayansu Abdullahi bin Sulaiman ya ce ya rasulallah wallahi mun fi sanin kafe da yayanmu don ba mai kokonto game da kai cikinmu. mu ma yayanmu mata Allah ɗaya sa musu kai mu so kalman tana nufin mai yawan abin godiya na ji wani clip na uh, usman al-khamis uh, muhammad usman al-khamis mai littafin uh, hikbatun min tarih yana maganin wannan malamin da kuma wani wanda shi kuma masanin asalin lugar da aka saukar da taurari. taurari farfesa ne na wannan yara so ni malami na musulunci ya tambaye shi ya ce me ma'anin kalmar barclays a yaren sai ce malaman coci suna cewa mai yin ta'aziyya su cani ba ilimin coci na tambaye ka matsayinka da farfesan wannan language sai da larabci sai ce masa kasirul muhammad mai yawan abin godiya sai ce sunan muhammad na daidai da shi sai harare shi ce kaci ka tambaya ya kyale wata sun sani da aka baba ka bai da kaci manya suna iya sanin gaskiya manya suna iya sanin gaskiya na san wani shehin ɗariƙa a ƙasar nan wanda zarban ya ziyarce shi har kuka ya da hawaye shi zarban na ya mishi nasiha yana karanta mishi ayoyin ƙuran da sanu zuwa sallar ya ce ka zama shugaba a bata kuma kana son mutane su cigaba da ɓacewa kukan da ya da suka rikiza ba abin suka ce alama ce ta cewa hakika ya san ba daidai ke ba amma bai iya kwana ya riga ka inda wannan mai barka ta kai so in Allah ya ka cikin shirya ka gode masa wani yana cikin bata yana ji yana gani bai iya bari ta bai iya bari ta sanawa wallahi na ji wani wanda shi ma jigo ne a bidiyar a kasan nan ki kai ziyara a wata ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi wallahi lecture dai ko Ja'far Mahmud Adam iya kawo da ziyara akan sunna da riko ne a rubuce na ga lecture kuma na karanta ta A to Z wallahi ban ga abu guda wanda ban iya faɗi ko Dr. Rijiyar Lemu bai iya faɗi ko Aminu Daura bai iya faɗi ko wani wanda ka san yana wa'azi kan sunna bai iya faɗi daga farkon ta har ƙarshen ta gaskiya ce kuma wai take aiki da ita bid'a yake aiki ne ita kuma bid'a mummuna su kaga kenan ya nuna akwai gaskiyar a zuci akwai mai da ake iya faɗin ta akwai da ba ya faɗin ta don ba yadda za a gaito shi sakwato wallahi wannan lanta ba zai iya ba wallahi ba zai iya ba kuma ɗan Najeriya ne Allah ya sauwa Allah ka ɗora mu kan gaskiya ka ba mu ikon tabbata a kanta malai ce falzamin jaddatar sidqa فلا تضغط على عقد على عقد اللسان ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس السمع والبصر الشم الذوق اللمس فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض ولا يقول سمعت وهو لم يسمع وهكذا واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في سبك اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه وأن الكاذب عن قريب ينكشف واستعن بالله ولا تعجزن ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع فيا طالب العلم اهذر أن تمرق من السرك إلى المعاريض فتكذب إلى المعاريض فالكذب وأسمى مرامي هذا المروق الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق ما ليس يتفلزم الجادة كطايا كان قودبي هو السرق شيني كطايا كان قسكيا فلا تضغط على أكد اللسان كركدنا كماتي هرشنكا wato ka saki baki ka faɗi duk abin da ka ga dama na ƙarya wala ta dumba shafatai Kar ka matse laɓattan kai zan ba ka faɗin gaskiya Kar ka buɗe baki ka faɗi ƙarya ka matsa baki ka faɗin gaskiya wala taftah faka kada ka buɗe bakinka nafikan illa ala hurufin tu'abbiru an ihsas karka buɗe bakinka kai furuci sai da haruffan da تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن suke faɗin haƙiƙanin abin da ke cikin ranka na gaskiya duk sanda ka buɗe baki ya zan abin da za ka faɗi shi ne wanda a cikin ranka kalhubbi wal bughdi duk abin da kace kana son ya zan kana son duk abin da kace kana kyamar sa ya zan kana kyamar sa aw ihsasuka fi zahir ko kuma abin da kake ji na zahiri kallazi tudrikuhu al khawasu sam wanda na ji na gani na ɗanɗana na shaƙa na taɓa su ne al'isas guda biyar as-sam'u al-basaru ash a az-zawqu al-lamsu fas-sadiqu la yaqulu ahbabtuka wa mubghid mai gaskiya bai cewa ina sunka alhalin kyabar kai kai dai wannan wala yaqulu sami'tu wa huwa lam yasma bai cewa na ji alhalin bai ji bai ca na gani alhalin bai gani ba bai ca na karanta alhalin bai karanta ba bai ca na aikata alhalin bai aikata ba wa haka wa hazar an tahum haulaka zulu yace kai hattara kada zace zace su rinka kewayarka fatakunukal azimatu fi sidqillah sai ka waye gari wato yazan takunukal azima idan baka da azima ba ka da wato ainihin himma fi sifin lahaja wajen faɗin gaskiyar magana wato sajjalu fi ƙayyamatin kazzabi sai mala'iku su zana ka cikin list cikin jerin makaryata haka ma a wurin mutane da kayan ƙarya sau ɗaya to duk magana da ka faɗi za a yi shakkar haka dai ko ba ka kamar wanda ya tashi cikin dare yaro yana wayo kura kura mutane suka to aka yo ciri sai aka ba komai sai rinka dariya bayan wasu kwanuka ya koma yin haka nan mutane kalilan suka to aka ƙarya yake ran nan sai kura ta kai masa barbeki cikin dare ya haife yana wallahi kura kowa bai fito ba sai da cinye shi aka waye gari aka ga ƙasa ta raga kun ga da bai waccan ƙarya ba da yanzu an gaskata shi da kuma ya amfana wa tariqu damanati li hada hanyar da ke lamunce maka wannan idan naza'atka nafsuka bi kalamin ghairi sadiqin fi ranka ya gwada maka furta wata magana wadda ba da gaske kake ba an tuqhira karin jayi zuciyar da taka bi dhikri manzilati sirri wa sharafihi ka tuna maranka matsayin gaskiya da darajarta ta in kai ƙarya ka faɗi wa radilatul kadhibi wa darakihi da kaskancin ƙarya da faduwarta wa annal kadhiba an qaribin yankashi kuma in kai ƙarya wata rana tashi za ta yi wasta'in billah ka nemi taimako Allah ka faɗi gaskiya wala ta'jazannaka daga kasa an ce gaskiya ita ke sa a wani ya shiko da gudu an biyo shi da takobi za a kashe shi sai ya tarar da wani mai haƙi ya tara ciyawa mai yawa sai ce don Allah taimaka min in shiga karkashin hakin nan koyi sai ce shiga ciki mana mutumin nan ya biyo da takobin sa ga hannu idan ka ga wannan mutumin yayi sai ce yana cikin hakin nan sai kale ce ni da kawai gini ya ce muka yana cikin hakin nan sai ya zabura yayi gaba sai da ya nisa sai mutum ne ta ce ba na ce karuwa na asiri ba ce ai gaskiya da da wani ita ce ce ka inda na ce kayan nan zai ce kai anya bai cikin hakin nan bare ni ba <laughs> to kullum faɗi gaskiya ka nemi taimakon Allah sai gaskiya ta fi shek. in za ka faɗi faɗi gaskiya ko mai ta ka ja maka kadiya wala tattah li nafsika al ma'arif kar ka bude makanka kofar ma'arif al ma'arif sune wato magana mai bakin da ban san bahaushe bai ke ce masu ba eh eh magana mai harshen damo abinda nake so in ce yanzu misali wato ka yi magana wadda ni abinda nake nufi daban kai da nake faɗa abinda kake fahimta daban ka gane irin ba ku misali kana so abu guri na sai ka ce min da Allah kana da littafi kaza sai ci kai wala ban iya ce ma ina da littafi wato kaga kai dauka kake ban da shi kenan ko ba ka ba ni ko ban iya ce maka ina da shi duk ban iya ara ko ban iya baka magana ne bakin dabo kenan annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi tafiya sai ce jibin Allah ya kama za mu fita gabas shi ce za a fita gabas da sakwato ba hanyar gwaron yawon aka tsammani ba zai fita gabas ɗin amma da an kai mori sai a tsaya a yi sallah sai a dawo sai a ɗauki bypass a ɗauki hanyar kano ko a dawo a hito a bi ta bodinga kun ga an bi ta gabas kuma an ɗauka cewa gaba ɗaya gabas an kai shukarar da za su fita ta gabas su karkata ana ce mashi tauriya ana ce musu ma'arid wato an ta'arida bil kalam kai magana wadda za a yi mata wata fahimta daban da wadda kai kake nufi kuma da gangan kake so a yi mata wannan fahimta yace karka bude maka kanka kofar irin wannan fi gaida ma hasar wa sharru in ba wuraren da shari'a ta iyakance ba fa ya talibal ilmi ya kai mai neman karatu ihzar an tabruka min as-sidqi ila al-ma'arid fal kalim ai hattara karka fita daga gaskiya ka fara fada bananci har ka kai ga ƙarya wa asma umarani hada almuruk wannan fita daga gaskiya wanda yafi muni alkadibu fil ilmi kai ƙarya a cikin karatu lidai munafisatul aqran don dai kana so a ce ka kai wani da wani wa qairani sum'ati fil afaq don dai kana so sunan kai fita kai ma a jika sai ka rika yin wato ƙarya wanda za ta sa wai a ga girman ka ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة فيزنون السمعة بالأثر فتتم تعريتك عن ثلاثة معان إحداها فقد الثقة في القلوب ثانيتها ذهاب علمك والحصار القبول ثالثتها ألا تصدق ولو صدقت بالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الصاحب ولا يفلح الساحر حيث أتى والله أعلم ومن تطلع إلى سمعة دون ديرنك شعور أجيشي فوق منزلتي في يد مسأينسا فليعلم أن في المرصاد رجالا ويسني متانين أن سنا دافو يحملون بصائر نافذة وأن سنا بصيرة ميكيفي wa aqlaman naqida suna iya rubutu na kware wanda za su soke fa yazinuna sam'ata bil athar sai su gwada sunan da yayi da amon da ake jina shi da abinda a cikin gaskiya da nassi fatatimma ta'riyatuka an thalathatin sai a wofintar da kai ta wurare guda na farkon su faqdu thiqati bil qulub sai dan cikin zukata ba a jin darajarka ba a yarda da kai saboda ni saboda kayi abin da ba gaskiya ba na biyu zahabu ilmika wani isarul kabul ilmin naka ya gushe a kure ka ka kai makakai inda an gano ba ilmin gare ka ba dabaru ne kawai kake sai zan karɓo da kake da ita ita ma ta ja da ba shine nisarul kabul na uku Allah ta saddaka wala ko kai gaskiya ba a sauraron ka don me an riga aje ka matsayin makarici bil jumlati a takaice dai faman yahtarifu zukhrufal qawli duk wanda yake maida wato yake daukar magana kale ma'ana shi ba gaske yake so isar ba shi dai ya yi mata ado ta bada shawa fa huwa sahir dan uwan boka ne mai sihiri wala yuflihu sahiru a ata mai sihiri duk inda zo ba riba yake ci ba wallahu a'lam Allah shi ne sani maka da a takeice karatun mu ne yau abu biyu ne amana da gaskiya dole ne ɗalibin ilimi ya sifaitu da su in yana so iliminsa ya yi albarka in yana so iliminsa ya zama karɓaɓɓe ya zama wanda zai tasiri ya amfani da karasa amana iliminka zai lalata da ka rasa gaskiya mutane ba za su karɓe ka Allah ka saba zama abin masu gaskiya Allah ka ba mu ikon tsayuwa akan shiriya da tabbatuwa akan ta Allah ka mana gafara ka samu cika da imani mai ƙarshe mai kyau Allah ka mintar da mu a wannan ƙasa ka zaunar da mu lafiya ka bin ƙasa arzikin mu abin da muke fuskanta na zaɓe Allah ka sa a yi shi lafiya ƙare shi lafiya kuma a wanye lafiya kai mana zaɓi naka ba namu ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka